Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin jan ragama shirin namu na yau biyar ga watan Oktoba shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Ana ci gaba da muhawara kan batun tantance mutumin da shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar da sunansa don zama alkali a kotun kolin Amurka. ma'aikatar shari'ar amurka jiya alhamis ta bayyana cewa ta tuhumi wasu jami'an leƙen asirin rasha su bakwai da laifin kutsan kwamfutocin cibiyoyin yaƙi da muggan ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa. Sannan gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na zargin China da yunkurin yi mata zagon ƙasa ta wajen shiga shara shanu a tsarin siyasar Amurka. Zaben fidda ɗan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar APC ya bar baya da ƙura a garin Katagum na jihar Bauchi. Ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Nijar ya yi wani zaman tunawa da sojojin Amurka da aka kashe a wani kwantan ɓauna bara a ƙauyen Tongo-Tongo. Muna da ƙarin bayani bayan labarai sai kuma rahoto na musamman kan illar shan miyagun ƙwayoyi da zai maye gurbin shirin lafiya uwar jiki a yau. amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'Yan majalisar dattawan Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican jiya Alhamis sun ce akwai matukar razaƙuwa da rashin haƙuri kan batun tantance mutumin da shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar da sunansa don zama alƙali a kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh. suna masu jaddada cewa rahoton hukumar bincike ta fbi bai tabbatar da zargin yunkurin fade da aka yi al'alun ba sanata orin hatch ɗan republican daga utah ya ce ya kamata mu wanke shi ba tare da ɓata lokaci ba ya ƙara da cewa ba za mu lamunta da siyasar cin mutunci ba a halin da ake ciki kuma 'yan republican sun daɗa tsananta wato tsananta adawarsu da kabana alkalin kotun ɗaukar ƙara wanda ɗaukaka shi zuwa alkali a kotun koli zai sa masu ra'ayin riƙau su yi rinjaye a kotun na koli na tsawon shekaru gwammai wajibi ne sanatoci su sirrinta cikakken rahoton na fbi wanda aka amince masu su karanta a keɓe a wani ɗakin da ke cikin ginin majalisar dattawa na capitol to amma 'yan republican da dama fitowarsu daga ɗakin ke da wuya sai suka rika gaya ma manema labarai cewa ba su ga wani abu cikin rahoton da ya tabbatar da zargin yunkurin lalata karfi da yaji da aka yi ma kabanan ba ma'aikatar shari'ar amurka jiya alhamis ta bayyana cewa ta tuhumi wasu jami'an leƙen asarin rasha su bakwai da laifin kutsen kwamfutocin cibiyoyin yaƙi da muggan ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin da ke binciken amfani da guba da ake zargin ƙasar ta rasha da yi da yake bayyana tuhume-tuhumen a birnin washington dc mataimakin attorney general john dames ya ce 'yan rasha ɗin da ake tuhuma ma'aikatan hukumar leƙen asirin sojojin rasha ne gru a takaice kuma a baya mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin da ake zargin rasha da yi robert Muller. ya tuhumi mutane ukun kan batun kutsen kwamfutocin jam'iyyar damakar a lokacin zaben shugaban kasar amurka na shekara ta 2016 to amma Demes wanda shi ne shugaban sashen tsaro na ma'aikatar ya ce tuhume-tuhume na baya-bayan nan ba su da alaka da binciken rasha da katsa katsalandan din da rabin mulki ke yi To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na zargin Rasha da yunkurin yi mata zagon ƙasa ta wajen shiga shara ba shanu a tsarin siyasar ƙasar. a wani jawabi jiya alhamis mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce china so take da ɗau wani salo na birkita tsarin rayuwar amurka da siyasar ƙasar yana mai zargin china da abin da ya kira katsalandan a tsarin demokradiyyar amurka ta wajen amfani da tasirinta ta hanyar da ba dace ba waɗannan kalaman na zuwa ne mako guda bayan da shugaban amurka donald trump ya zargi china da yunkurin yin katsalandan a zaben amurka na rabin wa'adi wanda za a yi a watan gobe kuma shugaba trump ya ce mr pence zai gabatar da cikakken shaida daga bisani mr pence ya zargi jam'iyyar 'yan gurguzu wadda ke mulkin china da abin da ya kira biya ko kuma tilasta wasu 'yan kasuwa da masu haɗa fina-finai da jami'o'i da ƙwararru da malaman jami'o'i da 'yan jarida da jami'an gwamnati na jihohi da na tarayya uwa uba china ta ɗau matakin da ba a taɓa gani ba na sauya ra'ayoyin amurkawa da zaben shekara 2018 da kuma yanayin ƙasar da za a shiga da zarar an doshi zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020. Lardin Sulawesi na yankin tsakiyar Indonesiya ya ɗauki matakin farko na murmurewa kusan mako guda bayan da girgizar ƙasa ta yi kaca-kaca da sassan lardin inda ambaliyar tsunami ta kuma hallaka mutane sama da 1,500. An maido da wutar lantarki a wasu sassan falo, garin da ke ɗauke da mutane waɗanda yawansu da kaɗan ya fi dubu ɗari uku da saba'in waɗanda suka jure wannan bala'in an sake buɗe shaguna kuma wani ƙaramin kamfanin wayar salula ya fara aiki kuma wasu ƙananan jiragen sama za su fara sauka da tashi a lalataccen filin jirgin saman birnin yayin da sannu a hankali kuma kayan agaji ke isa sulawesi hukumomi sun fara tsananta harkokin tsaro don tsaida wasoson da ake yi jifa-jifa Hukumar gidan rediyon muryar Amurka jiya Alhamis ta ba da sanarwar cewa ta sallami fiye da rabin ma'aikatan sashen Hausa bayan wani bincike ya nuna cewa wani jami'in gwamnatin wata ƙasa Afirka ta yamma ya ba da kuɗi ma waɗanda abin ya shafa ta hanyar da bata dace ba. Amanda Bennett, daraktan gidan rediyon gwamnatin tarayyar Amurka uh, uh, wanda ta yi bayani, ta bayyana ma ma'aikatan kamfanin abin da ya faru cewa wannan al'amari ya bakanta mata rai. Labaran duniya kenan kuka saurara. Ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Nijar ya aika da sakon tunawa da sojojin Amurka hudu da aka kashe shekara guda da ta shige a wani kwantan ɓauna da aka yi musu a Tongo-Tongo da ke yankin Teleberi mai makwabtaka da Mali. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu suna mummuni Barma ya haɗa mana. A la mémoire des nigerian et des Nigériens morts Tongo-Tongo. kakakin ofishin jakadancin amurka a nishar sintiya fabi kenan tana mai cewa yau shekara guda kenan da wannan mummunan labari ya iso gare mu wanda ke cewa wani harin 'yan ta'adda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin amurka hudu da takwarorinsu biyar na nijar kusa da ƙauyen tango-tango ƙasar amurka a matsayinta na babbar kawar nijar da ke ƙoƙarin ganin an tabbatar da tsaro a cikin wannan ƙasa da makwabtanta na da masaniya akan cewa aiki ne mai haɗari sai dai hakan bai katsewa dakarunmu hamsari ba sanarwar ta ofishin ofishin jakadancin amurka ta ci gaba da cewa rasuwar waɗannan askarawa amurkawa da 'yan nijar ta ƙara fayyace mana a fili yadda jami'an tsaron ƙasashen biyu suka dage haikan wajen ganin sun hana wa ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya samun sukuni tare da datse dukkan wasu hanyoyin da za su ba su damar samun malaba ba za mu taɓa mantawa da waɗanda suka rasa rayukansu a tango-tango ba saboda haka ne amurka ta keɓe wani sashe na musamman domin su a sabon ofishin jakadancin ta da ke nijar ta yadda za a rinka tunawa da su ba wai a ranar hudu ga watan Oktoba kawai ba. Kakakin ofishin jakadancin Amurka a Nijar Cynthia Fabi kenan dauke da sakon ofishin jakadancin Amurka a albarkacin zagayowar ranar cika shekara guda da rasuwar askarawa hudu na Amurka da takwarorinsu biyar na Nijar sakamakon wani kwantan ɓaunar da ya ritsa da su a yayin da suke aikin sintiri a kusa da ƙauyen Tango-Tango a yankin Tilaberi. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba nisa sai Allah alaka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun Rahotanni daga jihar Bauchin Najeriya kuma na nuni da cewa ɗaruruwan matasa a shiyar Bauchi ta Arewa sun gudanar da zanga-zanga tare da kone-konen tayoyin mota. domin bayyana takaicinsu dangane da rashin gudanar da zaben fidda gwani a takarar kujerar ɗan majalisar wakilai ta tarayya ƙarƙashin tutar jam'iyyar apc wakilinmu abdulwahab muhammad na ɗauke da ci gaban rahoton Matasan dai sun gudanar da zanga-zangar ce ofar fadar mai mataba sarkin katagon suna ikirarin za su fice daga jami'ar APC din domin rashin adalcin da aka tafka wajen neman tsayar da ɗan takarar da ba sa so ya wakilce su. wasu waɗanda suka kalli irin yadda matasan suka gudanar da zanga-zangar sun yi mini ƙarin bayani a hirata da su ta wayar tarho. Yanzu haka na kofar fadar mai matsayi sarkin tafi To, me yake faruwa wajen? dai haka samari ne da jama'a suka fito suka ci shirin da a kofar fadar mai martaba sarkin kasa hukumomi game da zaɓe da aka ce za a yi na firamare election na jam'iyyar APC. Ba yi zaɓen ba ne ko an yi? ba a yi zaben ba zaben tun da rani ake so a gabatar to har yanzu ba a gabatar da zaben ba an ce karfe ɗaya na dole su sauran yan gari su ce su ba za su yi wannan zaɓe akan wannan zuwa karfe ɗaya na daren ba. an gudanar da zaben ne ko ba gudanar ba. ba a gudanar da zaɓe ba ko rubutawa ake ba wani zaɓe da ake ana harba bindiga ana sa tiyazar ana daurasar da mutane a rubuta abin da aka ce wanda ake so ya ci. Alhaji Gali ma'aji na daga cikin 'yan takarar ya gaya mini matsayinsu kan wannan zaɓe. Eh, ina cikin 'yan takarar da aka zalunta saboda mun zo mu zaɓe kuma mu da ne muke takara. Ba a kawo kaya ba sai kusan karfe biyar da rabi aka shiga mitin muka ga dare zai yi kuma a doka dai ta tsari yadda take in baka fara zaɓe karfe hudu ba ka tsallaka to ya kamata a ce an dakata muka roki alfurma cewa a dakata da wannan zaben a bari sai da safe to aka tsaya dai a kai a kawo a yi a kawo daga baya aka samu matsaya daga ce karfe tara da rabi za su je su yi zaben su

Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi da masu ruwa da tsaki a Najeriya suna ƙara ɗaukar matakan shawo kan matsalar shan miyagun ƙwayoyi da take ƙara ta'azzara a jihohin arewacin ƙasar da rahotanni ke nuni da cewa lamarin ya shafi kowane jinsi da kuma matsayin rayuwa wakilin murtala faruk sanyinna ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana manazarta sun dade suna tabbatar da cewa matasa su ne muhimmin rukuni na samar da ci gaban kowace al'umma to sai dai babban abin da ya fi taɓa zukatan jama'a dangane da matasa a najeriya a halin yanzu shine yadda suka rungumi shan miyagun kwayoyi barkatai lamarin da ake ganin ya yi munin gaske tare da kamari a yankin arewacin najeriya wani babban al'amari mai tayar da hankali shine yadda bincike ya nuna cewa adadin mata masu shaye-shayen miyagun kwayoyi a yanzu yana kokarin zarta na maza kama daga 'yan mata har ya zuwa manyan mata kai har ma da matan aure Ms. Bahu idris shine kwamandan hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi ta najeriya a jihar sokoto ya kuma zayyano wasu daga cikin abubuwan da matasa a arewacin najeriya suke sha a matsayin kwayoyi domin samun maye a su miyagun kwayoyin akwai tabar wiwi akwai koken akwai heroin akwai kaman cough syrup da codeine akwai kuma valium akwai librium akwai lsd akwai methamphetamines akwai wanda kuma wanda babu su a cikin jadawalin ainihin tsarin ma gwamnati bata zata mutane za su yi amfani kamar a ce maka kashin kadangare kamar a ce bila kamar a ce kusa a jikata a sa ta a cikin wuta ta fasa a sha ruwan jarida ya bi ta a sa ta a cikin ruwa ta narke wannan dan rubutun na jiki ashe shi ma yana daga cikin abubuwan da suke sa mai kamar a ce maka kwado a yanka jikinsa a fitar da wani ruwa a sha kamar kyankyaso ka gane ko kamar masai da za a je a shaka kamar shana da za a dandake ta a shaka kamar tushe na dawa da za a jika shi abubuwan idan ka cafko ta nan sai su warware ta can gurin. Dr. Balarabe Shehu Kakale kwararren likita ne kuma kwamishinan lafiya na jihar Sokoto. ya yi bayanin irin alfanun da ya sa matasa suke rungumar shaye-shaye. Akwai wani da ake limbic system wanda shi ka kula da sarrafa annashawa jin daɗi ko kuma ƙari to nan suka taya su aiki wa'annan ƙwayoyin nan da turanci a ce mai addiction center wannan area cikin kwakwalwa mutum ya can cikin tsakiyar kwakwalwa wa'annan ƙwayoyin su je su taɓa shi su sa shi ya hanzarta ko kuma ya ƙara ƙarfi wajen tsarga wasu sanadarai da kwakwalwa wanda su a ce dopamine to idan kana mutum na shan wannan kwayoyi sai ya to ya kunna shi ya yi sama kwarai sai ya zamanto an kai lokacin da mutum bai iya komi sai da wa'annan kwayoyi idan a ya kama haka ina faɗa ma wallahi doya da bugun zuciyar mutum da numfashi ne da narka abinci da hanji ne kai gaba ɗaya ya ta'allaka da sai an kunna wannan wurin da aka ce ma limbic system da farko musabbabin shan su mutum zai ji annashawa ji nishaɗi da ƙarhi da kuma fara'a to kaɗan kaɗan saboda damejin da ke kwakwalwa sai haukar shiga ciki a wannan lokacin na za ga mutum sai ya kama jin shi muhimmi na na kwarai ba mu iya tarbo ne kuma gaban kowa yana iya shiga manazarta sun bayyana dalilai da dama da suka zama ummul haba'isin yawaitar shan miyagun kwayoyi a najeriya wani mai fafutukar yaƙi da shan miyagun kwayoyi a jihar sokoto nura abdullahi attajiri ya bayyana kaɗan daga cikinsu. Kawai da influence na abokai mutum na son ya zama ya shiga tsara to sai ya ga suna yi shi kuma dole sai ya shiga. Akwai matsala wadda ake cewa kamar stress irin damuwa wanda damuwa koda ko ta rashi ne kila koda mutuwa ce aka yi mutum akwai matsala ta rashin lahiya dogon rashin lahiya dogon jinya wani ya yi jinya mai tsawo an dan fara ya bashi wani magani wanda yake je yana samun sauki akwai matsalar da wasu ke cewa rashin aikin yi duk da mu dai ba mu ɗauke shi ya zama dalili ba domin da yawa zaka tarar da wasu ma suna da aikin yi suna da sana'i suna da kuɗi suna da hali amma suna shaye-shaye akwai matsala ta environment yanayi na muhalli sannan kuma akwai matsala na yaduwar magungunan ko ina kake duni da ƙauye da na ɗan kuɗi kaɗan kana aika samu wannan maganin ga sunan maga ka haɗa ana yawo ana sai da magani sannan kuma akwai matsala na policy din su kansu dokokin na ƙasa akan magungunan sannan kuma banda wannan akwai matsaloli na su kansu uwaye na rashin ba da cikakkiyar tarbiyya ga irin su 'ya'yansu da sa ido da abin da suke da kuma abokan da suke zuwa da kuma hulɗar da suke yi. To ko me yayi sanadiyar faɗawar mata a cikin wannan mummunar ɗabi'a? tambayar kenan da na yi wa wata matashiya rabi'atu muhammad shugabar wata kungiyar matasa mai fafutukar yaki da shan miyagun kwayoyi a tsakanin mata ta adon gari a jihar sokoto shan miyagun kwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa da kuma zamani da ya zo da shi idan baki yi ke ba ƙauya ce saboda abun ma ya wuce ga 'yan mata ya kai har ga matan aure da zawarawa da manyan mata so kaga abu ne wanda za a ce zamani ya zo da shi saboda da can abun ya tsaya ga maza ne yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye shaye-shaye ba ga maza ɗaya ke da yana da illa ma ga mata musamman ma mata illarsu idan abin ya shafe su yana shafo al'umma ne saboda mata su ne al'umma daya daga cikin muhimman kayan maye da aka fi sha a arewacin najeriya shine magungunan mura masu kunshe da sinadarin codeine wanda alkaluma suka nuna cewa ana shan akalla kwalba miliyan shida na wannan maganin a kowace rana ta allah a arewacin najeriya kadai yana ɗauke da wata kwaya wadda a ce makudin wadda ainihi an sa ta ɗan kaɗan ne domin ta taushe tadi to ɗan tarihin da a cikinta ka san duk gidansu guda da kokin da heroin wato kamar ɗan jimma ne da ɗan jimmai to yau da gobe da gobe wasu makirta da su gano cewa akwai kodin a ciki shi sai su dinga tattara kodin din a wannan maganin na mura da yawa kwalba ɗaya kwalba biyu su sha don su samu wannan maye da shi wannan kodin ke sa. Ko baya ga gusar da hankali manazarta sun daɗe suna bayyana illolin shan miyagun ƙwayoyi. Kamar yadda Dr. Kakale ya yi ƙarin haske. Wallahi ƙwayoyin cutar nan gaba ɗaya ya mutsa ƙwalba su kai. In an kawo hoton mutum hoton wallahi ƙwalba ta tamure duk wani wuri na tunani da sanin abin ya kamata da duk da sarrafa tunanin kaɗin da bugun zuciyarka ka da komi lalata shi take shan miyagun kwayoyi cuta shi ta kwakwalwa mutane su gano cewa rashin lahiya ce kaɗan don kwalwa za ta dawo ba ta da lahiya ba ta aiki da mutane za ka kwakwalwa wanda ka shaye shaye da sai ka ja mamaki saboda tako take da kasan busasshen dau sannan kuma can wajen wannan limbic system din shi. dut sai ya zama to ya lalace in mutum ya kamu wallahi abinda mahi a alade shine kan ma a bari mutum ya fada cikin wani iftila'i na shaye A cewar kwamandan hukumar NDLEA Misbahu Idris, maganin kodin na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo musu kalubale a aikinsu na hana sha da safarar kwayoyi. Duk abin da aka ce maka ana amfani da shi ba bisa ka'ida ba kuma ba wani dokar da za ta kunta waɗanda suke wannan to ai kaga kamar an saki kura ne a cikin kasuwa barna zai abin zai ta faru za ta ta yi to duk wani magani da ba shi da haramcin doka to wa zai hukunta shi duk da yake ana zargin iyaye da sakaci wajen kula da tarbiyyar 'ya'yansu a zaman ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake samun yawaitar mashaya a tsakanin matasa a cikin al'umma wasu iyaye suna kokawa da wannan yanayin sunana sambo bello dan chadi abinda kowa ya sani na sha'anin shaye-shaye al'amari na wanda duk duniya akwai shi babu inda babu shi amma dai mu yanzu wanga yanayi da muka shiga ciki nan arewacin najeriya kuma ko arewaci ma sai in ce kamar waɗanga jihohi namu na da bakin arewa maso gaba zuwa arewa maso yamma abin ya munana fiye da kima sannan hashina da ban tsoro domin idan mutum ya kwantar da hankali ya yi nazari sai ya ga kaman wani yaƙi na an ka ɗauro da mu ce wanda mu ba mu fahimce shi ba ababen shaye-shayen ga ba dina aka yin ba sannan kuma inda aka yin su ba wanda su kamar yanda sun ka yawaita sun ka munana a wannan yanki na lura da yadda lamarin shan miyagun kwayoyi ya yi kamari a yankin arewa ya sa dandalin matan gwamnonin yankin shigowa domin ba da tasu gudunmuwa wajen yaƙi da wannan ɗabi'a hajiya mariya aminu waziri tambuwal ita ce uwar gidan gwamnan jihar sokoto da farko matan gwanonin arewa mun haɗu matsayin na mata iyaye kuma muka to akwai matsaloli da dama amma muka ga to halin da ake ciki yanzu da inda ka diba za ka ji koke guda ne na shaye-shayen nan sosai ƙungiyar kungiyar matan gwanonin arewa ƙarƙashin jagorancin chairperson din wato shugabanmu a excellency hajiya hadiza ma abubakar wani gidan gwamnan jihar bauchi muka to lalle lalle ya kamata a ce mun shigo cikin mun taimaka kamar yanzu cikin watan januwari mun tafi kogi muka bude wata senta ita ma wadda irin wannan ce da muka bude a nan sokoto yanzu wannan sentar da muka bude idan ka je za ka isko akwai wuraren kwana akwai an tanadan musu wajen wasanni kai hatta da skill acquisition mun kai wato kuma daga cikin mun ka kafa wata cibiya wadda za a rinka koya musu sana'o'i so da zaman da za su yi cikin wannan wajen sai ya ɗauke musu tunanin su koma su tuna da wani abu da suke yi can baya wai kila ba su sha ba to idan kana da abun da ka kake yi wato a turance what will keep you busy sosai ya hana musu tunanin komawa irin can da so shi an makasudin ita kun cibiyar mu ga cewa an yi yaƙi da waɗanga ɗabi'o'in da matasan mu maza da mata suke ciki Mariya Aminu Waziri ta bayyana wasu ƙudurori da suke da su na ganin bayan halayyar shaye-shaye a tsakanin matasa musamman mata. To ko menene mafita ga wannan halin da matasa suka sami kansu da ke kokarin kassara ci gaban yankin musamman na arewa? So iyaye mata yana kira gare su da da Allah mu saka idanu ga 'ya'yan abubuwan da yaran muka yi saboda ba taimakon kan muna muka ba idan mun ga yaran mu suna abin mu rufi wai kada baban su ya gani ya musu fada an fahimci cewa mu muna da yawa to kada yawan namu shi zama na banza don mi zama na banza yan mun zan yawan mahaukata to yawan mu bai da wani fa'ida ashe wajibi na gare mu da shugabanninmu da ma'ilmantan mu da ma'aikatan mu da ma ma'aikatan tsaro kowa shi daura damara don yaƙi da wanga al'amari duk wani mahaifi wajibin shi ne shi damu da wanga lamari kuma wajibin shi ne shi dibi matakin da ya kamata ya ɗauka musamman dangane da irin hulɗoɗin 'ya'yanmu irin abokan da suka hulɗa da su da kuma irin wuraren da suka shiga babban masu laihi shine mai shigowa da kwaya da mai safararta da mai talatta yaranmu matasanmu mata da maza wallahi matsayin victim suke waɗanda wani ai shigo shigo ba zuri aka mai shi mai sha ta riga ta kan mai bin lahiya amma su masu safara su ka tura su saboda sun san cewa ba su lahiya duk inda su samu kuɗi in kisan kai sai su kawo su samu don haka babban maganin harkar miyagun kwayoyi shine a ɗoki mataki kan samar da waɗannan sanarren da ke sa mai Ah, muna ƙara kira ga uwaye da su kula da 'ya'yansu sannan kuma su kula da masu sana'o'i cikin shiyoyinsu al'umma ma su kula uwayen ƙasa su kula duk wanda aka gana sai da wayannan ah, mayagun abubuwa hallaka al'umma na ya kaso a ɗauki mataki kai ne a hannun tashi ga hukuma a 'yan kwanakin nan ne ya gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar sanya dukkan magungunan da ke kunshe da sinadarin codeine daga jerin sunayen abubuwan da aka haramta sarrafawa sha ko kuma safarar su a zaman wani yunkuri na ceto ɗimbin matasa daga bala'in shaye-shaye murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice 'yan majalisar dattawan Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican ji Alhamis sun ce akwai matukar zakuwa da rashin haƙuri kan batun tantance mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sunansa don zama alƙali a kotun olin Amurka Brett Kavanaugh. suna masu jaddada cewa rahoton hukumar bincike ta fbi bai tabbatar da zargin yunkurin fade da aka yi ma alƙalin ba sanata orin hash alal misali ɗan republican daga utah ya ce ya kamata mu wanke shi ba tare da bata lokaci ba ya ƙara da cewa ba za mu lamunta da siyasar cin mutunci ba Melania Trump, war gidar shugaban Amurka jiya Alhamis, wato rana ta biyu a ziyarar kasashen Afirka hudu da take yi, ta ziyarci ƙasar Malawi. Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Alhamis ta bayyana cewa ta tuhumi wasu jami'an leƙen asirin Rasha su bakwai da laifin kutsan kwamfutocin cibiyoyin yaƙi da mugan ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin da ke binciken amfani da guba da ake zargin ƙasar ta Rasha da yi. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump na zargin China da yunkurin yi mata zagon ƙasa ta wajen shiga shara ba shanu a tsarin siyasar Amurkar. A wani jawabi jiya Alhamis, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce China na so ne ta ɗauni salo na birkita siyasar Amurka yana mai zargin China da abin da ya kira katsalandan a tsarin demokaradiyyar Amurka. ta wajen amfani da tasirinta ta hanyar da bata dace ba lardin sulawesi na yankin tsakiyar indonesiya ya ɗauki matakin farfadowa da kuma murmurewa kusan mako guda da fuskantar matsala za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi Kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Malam Musa Yaro da mai ɗakin Sadina domin auren yarsa Halima da angonta a Kite Jongu Idohu John wanda za a ɗaura wa aure gobe Asabar a Second Eko a malumfashi da karfe goma na safe. Allah sa an yi a dace ya kuma ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarai da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita shirin sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. VOA Afrique. Le monde